وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من حدث ونسيه المسلسل من حدث sai شيني من حدث man wanda ya bada hadisi kuma ya manta yaya hukuncin hadisin mutum shi da kanshi ya bada hadisi daga baya aka zo ka ce haddasani wani zai ce ba shi bane wa an yunkira shekha ruwayata ma haddasa bi shine shehi yayi inkarin ruwayan abin da ya ba dalibin sa gare shi shi ya bada hadisin ba amma daga baya sai zo yayi inkari cewa shi bai faɗa ba hukumu zalika marwi marwi arrad hukuncin wannan abin da aka ruwaito shine raddi yawa idan malam ya yi inkarin shi ta hanya na yanke da ya gini cewa tabbas ba ni na faɗi wannan maganan ba kuma yadda ya shehi ya yi inkarin shi wato shehi ne ya ba da labari misali kamar ce imamu na malik shi ya ba da hadisi an gane ko to na fi'u sai ya ce malik ya faɗa aka samu malik ce bai faɗa ba tabbas wannan bai faɗa ba sai malik ya inkari ta hanya na yaqini na'am kan yaqul ma haddathu kamar yace ni ban bashi labarin wannan hadisi ba aw alayya ko kuma ƙarya yake mun wani ƙarya yake mun ko makamancin wannan wala yakunu rad fi adalati to tunda yanzu tunda yanzu malik ya ƙaryata hadisin shin karyatawa zai zama suka ga adalar nasu? shi dai malik ya ce tabbas ni ban gaya mai ba to shi wannan wanda ya ce malik ya gaya mai za mu ɗauka yanzu ba adili ba ne makaryaci ne shi ya ce a'a wannan rabbi bai zama towa suka ga adalar ɗaya daga cikinsu aula bi ta'arin akal domin ba ɗayan su ya fi dacewa a sokawa fiye da ɗaya su amintattu ne in har an ce nafi'u ba adili bane to shi ma nafi'u ai ya ce nafi'u ya ce malik ya ba labari malik adili ne ya ce adili ya ba shi labari idan dai adilin ya karyata to shi ma shi ma ai wannan adilin shi ma ya karyata wannan cewa abin da ya faɗa ba daidai bane to ɗayan su ba shi ya fi cancanta a tunkuɗa maganar sa fiye da ɗayan ba dukkan su gaba ɗayan haka ne in an soki adala na wannan za a iya sokan adala na wancan shi ma tunda dai farko dai ai wannan shi malikin ya yarda na ya da ruwaito mai hadisi da gare shi kuma ya amince ma sa shi yasa ya kyale shi kuma gashi na kan ya ruwaito ya ce ya ce a shi kuma duk hadisan da ya ruwaito cewa ya ce ai ana yarda to wannan da ya ruwaito ban faɗa ba to kaga ƙaryatawa ne ga sika to wannan ba za a yarda ba su gaba ɗaya amintattu ne za a ɗauka cewa ya manta ne shanin wajen maliki ya manta da wannan hadisin da ya ce ainihin na tuyo bai gaya mishi ba wa in ankarahu ala sabilin taraddud wa shakk idan yayi inkari shi kan hanya na taraddudi da shakka yace to ya ce ya ga ya ba to ni ne ban sani ba ya dan nuna alaman kokonto da shakka ba wai kai tsaye ce ba haka bane ka an yakuna la'asru kamar Ya ce wallahi ni ban tuna ba ko ni ban san shi ba ni wannan magana wannan hadisi ne ban san shi ba ko makamacin wannan bai ubalul marwi ana karɓar ana karban shi wannan abin da aka ruwaito a ɗauke shi akan mantuwan wa malamin ashe muna ganin malam ya manta ne da ya ce ba a bashi da ya ce ba shi ya ba da labari ba wata zakurar ko mamula alani ziyani shi wata zakurar filmi wato za a ɗauke shi akan mantuwan malam da kuma tunawa da wa tunawan ɗalibin ala nafi al domin al-musbit mai tabbatarwa mai jazma ana gabatar da shi akan annafi al-mutaraddid akan mai korewa mai kokarsu wannan ya tabbatar na tabbatar malik ne ya mu shi ma malik yana shakka shi ya faɗa ko ba shi ya faɗa ba kaga al-yaqin la ya bi shakk tunda ni ina da tabbas shi ma shakka yake yi to za mu ɗauki wanda yake da tabbas mu bar mai shakka din na'am في هذا النوع مصنف wannan yana nuna ma gajiya wannan adam dan adam da kanshi ya bada hadisi kuma tabbas hadisin na nan amma Allah ya manta da shi an gano ne to wannan shine dalilin da yasa manyan malamai suka dauki alƙalamin suka yi rubutu in an ce za a taba irin wannan hadisan to za a soke hadisai da yawa amma gano tunda an samu ira wasu sun san a gaban malam ya faɗa da shi malam ya ce da sani ba Allah ya mantar da malam wannan hadisin ma bai ma san shi ba kuma yanzu gani to shi na shi wannan ilimi na ka kyala wannan abun za a yi asarar ilimi mai yawa hadisai da dama ingantattu za a tunkuɗe su sai suka ba da ka'ida ga irin wannan wannan abu in malam ya ce na manta wani mataki ya kamata a ɗauka wasu sharka suke da shi malamai ba su yi ƙasa a gwiwa kan wannan matsala ɗin to daru kuɗi ne a cikin wannan nau'i yana da musannaf yana da littafin da ya wallafa munadi man haddasa wa nasiya littafin kenan ya wallafa littafin mai suna man haddasa wa nasiya wanda ya bada hadisi ya manta da hukuncin sa misalu zalika ma rawahu abu dawud wa tirmidhi yana hadisi suhail bin abi salih an abi an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah marfu'i wato a cikin qissar ash-shahid wal yamin iskan shaida ɗaya da rantsuwa shin ana karɓar shaida ɗaya da rantsuwa wajen kuɗi idan na ce ina bin malam abdulmumin bashi abdulmumin ya ce ban bin shi bashi aka ce shaida sai na kawo shaida na ce ga albani da na samu shaida ɗaya to a ƙa'ida kuma kuɗi ana kan shaida ne guda biyu wata shaidu shahidai ne rijali kun ku nemi shaidan mazaje biyu daga cikin maza ku nemi shaidan shaidu biyu daga cikin mazajen ku gano wannan fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tuzakira ihdahuma wal ukhra idan ba mazaje guda biyu a samu rajulun mutum daya da mata biyu saboda daya su ka in saman ta sai da ta da daya gani to wannan aya an yi magana shaidu biyu maza in babu a samu namiji da mata biyu to shahidun wa yamin hadisin da ke nuna in ba mata biyu ana iya karɓar shaida ɗaya da rantsuwa in na kawo albani shaida sai in kuma ce rantsi sai rantsuwa ya zama shaida na biyu ki na rantsi da Allah na ba malam abu ne bashi ku ji wannan to wannan shine shahidu wa yamin to wannan kisa hadisin ah, Suhail bin Abi Salih daga mahaifinsa daga Abi Huraira marfu'an cewa annabi ya yi magana game da shahidu wa yamin na'am al Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi Abdul bin Muhammad Ad-Dawardi ya ce haddathani bihi Rabi'a bin Abi Abdurrahman an Suhail wato Rabi'a ya ban labari Rabi'a bin Abdurrahman ya ban labari daga Suhail walakitu Suhailan fasa'al to da naji wannan magana sai na gaba da Suhail sai na tambaye shi kan hadisi nace to an ce ka ba da labari kaza sai zama shi bai san da hadisin ba bai san da hadisin ba kuntu rabi'a an ce mai rabi'a shi ya ban labari daga gare ka cewa ka faɗi wannan magana an gane wannan ko Fasarar suhail ba da zalika ya kula sai zama ta suhail bayan wannan zai zai kama cewa an rabi'a an sai shi wannan wannan wanda ya samu suhail ne a sunan shi abdul aziz abdulaziz shine ya samu wa'uwa ya samu rabi'a ya samu suhaib to shikenan to tunda dai abdulaziz ya ce mai a wato ya ce mai an ce ka ce kaza ya ce ba san da wannan magana ba amma tun daga lokacin tunda ya san wancan din sika ne wancan din da ya ce suhail ya faɗa sika ne kun gane wannan ko to saboda haka sai shi suhail sai ya ringa cewa haddasa ni abdulaziz abdulaziz ya bani labari an rabi'a daga rabi'a cewa rabi'a ya ce na ce an ni daga gare ni eh, abdulaziz ya bani labari daga rabi'a cewa na ce daga gare ni alkadu ya ɗauki abin gajiyawan shi ne zai iya mantawa bai karyata ba sai ce ni cewa anni haddastuhu ana bi wurera cewa na bashi labari daga bi huraira marfu'an zuwa ga annabi hadisin shahidu wa yamin nane almuhim dai inda aka samu man haddasa wanda siya aka ga cewa duk bangarori guda biyu amintattu ne za a yi aiki da hadisin in malamin ya zama in duka sa zama amintattu za a ɗauka malamin ya manta ne a gane wani ko sai za akwai hadisin umar da ainihin ammar bin yasir sun yi wani dogon tafiya akan hanya sai ainihin taimama sai ainihin janaba ya kama su da janaba ya kama su shine aka rasa yadda za a yi to shine sai amma ya ishtihadi amma ya ce ka tamarraktu fi sa'i kama ya tamarrabu dabba sai na yi birgima a ƙasa kamar yadda dabba ke birgima ya yi birgima a ƙasa yadda dabba ke mai ke birgima an ji wani ko shikenan da ya dawo sai ba annabi labari sai annabi ya ce kai kuskure sai gaya mai inda ake yi ai mutum ya samu janaba ba ruwa kawai zai taimama ne ko taimama ga yadda ake da tafin hannu shine hadisin da ya fi kowane hadisi inganci kan taimama zo a nan wajen wata rana sai amma yake yake gaya ma umar su a kafin na lokacin da muna cikin tafiya kaza ya faru mai shi bai sani ba da muka ci cikin tafiya sai kaza za ya faru jaraba ya kama za a yi ba ruwa kaza za na yi birgima kasa da tare da kai muke cikin tafiyar zuwa sai umar to ya kai amma wallai mata kamata wallaita wannan dai na jibinta ma abin da kake kokari na manta wannan wani labari gaba ɗaya ne yanzu ba zan iya sanawa da shi ba A gani to haka ake ba da labarin shi hadisin yana nan kuma ga ingantacce ne yanzu waye za mu ɗauka sai mu ɗauka mu zai mu jefar da hadisin amma mu ɗauki ra'ayin umar alhali ya manta ne kuma na sha ganin wannan da yawa kun yi magana da mutum ke ciwo lara shi wani kai ne ciwo ni ba ni kuwa to wallahi da kai muka yi magana to wannan yana nuna ma dan adam yana da ainihin wato rauni A gani wa khuliqal ta da'ifa an halicci mutum mai rauni ne duk yadda ga dan adam to insha Allah wata ran sai raunin shi ya bayyana gare ka za ka taɓa samun mutum wanda za ka ce wai da za ka gajiya wancewa ba sai dai ba kai mu'amala da shi ba a fili za ka gashi warwas a wani waje ya yi kasa ya faɗi kasa yana neman taimako an gani da saboda ka takalidi da wani mutum ka rike shi ɗari bisa ɗari kuskure ne da wannan an gani tunda ɗan adam mai rauni ne ɗan adam ajiri ne ashe masu takalidi sun yi kuskure mai girman gaske an gani gara ka rike nassi wanda baya kuskure Shi ne. Hmm. imam suyuti shi ma ya yi littafi wai tazkiratul mutassi fi man haddasa wani siya risala ce shi ma ya yi akan wannan matsala shi ma ya yi bayanin ka'idojin man haddasa wani siya amma kuma cewa in ya ce ƙarya yake yi ya ce wani ƙarya yake yi a garin dama ya saba to shi ke ba za a karɓa na'am alfiyati suyuti bismillahir rahmanir rahim aw la qila la tasihhu wal asah sihatuha bal wa ijazatu raja eh alkitaba aka ce yuktabu anhu fa mata ajaza fa hiya kaman kaman nawala haisu imtaza wato shi kitaba ana rubuta shi kuma in mutum ya haɗa kitaba da ijaza to daidai yake da munawala inda ya yi fice malami ya fito ya ɗauki littafi ya miƙa maka ya ce wannan littafi ko wannan rubutu nawa ka ruwaito shi daga gare ni wannan rubutu nawa ka ruwaito daga gare ni to shi kitaba ana karɓar hujja inda ya haɗu da ijaza aula ko ba a karɓa fakila aka ce la ya siku aka ce la ta siku ba ta inganta wal asahu sai hatuwa abin ya fi inganci shi kitaba ya inganta haka nan munawala makaruna bil ah, ijaza bal wa ijazatan raja an gane ko in haɗa shi da ijaza to malamai sun rinjayar yayi rinjaye wato in kitaba ya haɗu da ijaza in munawala ya haɗu da ijaza to wannan malamai sun rinjayar da shi wa yaktafi hmm. wato yana isan ayin shi abin da aka rubuta an yi arifa shi wanda aka rubuta wato yana isansa isan sa an yi arifa kadda kitabi ya san zanen rubutunsa ya san zane na rubutunsa ku fahimci wannan idan kai an rubuta wasiƙa al-maktub ilai wanda aka wanda malam ya rubuta hadisi sai ya aika ma kataba ilayya ustaz ko kataba ilayya malik ko kataba ilayya shafi'i sai ya rubuta maka hadisi to wannan hadisi da ya rubuta yana isa ka ɗauki wannan hadisi da ya rubuta ka yi aiki da shi idan wato ka san rubutun malam ya wadatar ya eh, wannan tabbas rubutun malam ne sannan kuma wa wa sharat wasu malamai sun shartanta a samu shahidan a samu shaida kuma shida na tabbata malam ne rubutu malam ne wannan an gano wannan hmm. wa ba'adun sharat wasu sashe sun shaddanta shahidan a samu shida bayan an aiko musulman a samu wani ya goyi bayan wannan rubutu ta tabbata rubutu malam ne a nan wajen kenan za ka iya ruwaya bil kitaba saboda wani zai iya kwaikwayon rubutun malam kuma ya rubuta abubuwan da ya gara ma ya ce malam ne yasa ka ce dole ne in an rubuto nan ka na aiko ka ce yanzu malam ka duba rubutu malam ne eh sun ma samu shaidar goyi bayan wannan kitaba din an gani ya kul haddathani akhbarani fatabu kaga ma a cikin motsa akwai inna fil kitabi allazi katabahu rasulullahi li amr bin hazm hmm. Allah ya masa alquran illa tahir daga cikin wasiƙan da annabi ya rubuta zuwa ga amr bin hazm akwai Allah ya masa alqur'ana illa tahira an gani kada wanda ya shafi qur'ani sai mai tsarki ko Allah ya masa alqur'ana illa tahirun ya zama fa'il kada wanda ya shafi qur'ani sai mai tsarki gani Da wannan kitaba ne wasu malamai kai ya ce kitaba suna raunana shi A gani to amma haka samu kitaba ya samu qara'in ga ijaza sannan kuma ga shaida kan shi to shi kenan an gane wannan ku? na'am ثم ليقول Kitabatan أخبرني كتابة na wahan. ko wal mudliki na wahini an gani sannan sai ya ce haddasa ni in za ka yi ruwaya da kitaba in mutum zai ba da ruwaya da kitaba zai ce haddasa ni haddasa ni fulan misalin in malik ka ce haddasa ni malik akbara ni malik sai ka ce kitabatan sai ka da wannan haddasa malik kitabatan malik kitabatan in baka sa kitabatan ba matsala wani zai ɗauka kawai wato ya baka labari na gaba da gaba a ya rubuta ma ne ya aiko ma da shi sai ka sa wannan kitabatar ne an gano wani ku wal mutliki na wahimi masu sakin magana karona na maganar su masu sakin magana kawai suke haddasa ni magana ne mai rauni akwai masu ganin ya halatta kawai mutum ce haddasa ni ba tare da ya ce kitabatar ba to wakil ka na wannan abin السادس الإعلام له هذا روايتي من غير إذن هذا wato na shida shine al'ilam sanarwa na haza riwaya ce a mingai ya ce wannan shine riwaya ta wato ya zo sai ce ma kaga wannan shine riwaya ta amma bai baka izini ka ruwaito ba malaminka ya ce ma wane wannan shine riwaya ta daga wani an gano wani ko wannan shi ne ta daga wani kamar malik ya ruwaito daga nafi'u haddasani malik malik ya ruwaito daga nafi'u kun gane ko nafi'u ya gaya masa nafi'u ya ce masa wannan shi ne ta daga wani wannan shi ne ta daga ibn umar nafi'u ya ce amma bai ce mai ka ruwaito daga gare ni ba shin zaka iya ruwaito ba zaka iya ruwaito ba zaka iya ba ilam ne kawai sanarwa yayi hazihi riwayati an fulanin bai ce faruhi anni ba kaga in yace ma faruhi anni ya zama ya zama ilam makarunin bai ijaza ya ya sarar da kaga baka ijaza amma kawai sai ce ma hazihi riwayati an fulan sai shiru hazihi riwayati an fulan min gairi izinin ba tare da izini ba to wannan wannan ya shi ma yayi daidai da wancan sai kitaba an gane amma wanne ne zai inganci tunda malamin sadar da ne amfanin sanar da ne eh fasahahu eh, ilga'ahu na'am wa qila la wa annahu yarwi walau qad hazala sai suka inganta sai suka inganta ne a jefar da ruwayan ilam a jefar da shi aka ce kai ina ba magana jefarwa za a amsa da hamala ya sanar da ni a yana so waito ne wa annahu ya ruwaito shi zai ruwaito hadisin walau laukar hazala walau qad hazala hu shaykh ko da malam ya hana ko da malan ya hana an gano wani ko ko da malam ya hana shi da abin da yake nufi kawai inda malam ya sanar ya ce na sanar da kai wannan ruwa ya tashi amma kaka ruwaito saboda ne inda ya inganta a zan ruwaito kuma ni shiga ne insha Allah zan yada abin da ya inganta zai to kuma ne ya hana eh aula fakila la tasihu ko kuma a'a ba a karɓar kitaba har ce bai inganta ba abin da ya fi inganci shine abin da ya fi inganci shine ba ya inganta eh kuma malamai sun ja yadda ijaza cewa wato ya zama kitaba makaruna bil ijaza ka rubuta wa mutum wasiƙa sannan ka rubuta mai hadisi ka gwama hadisin da ijaza cewa na baka dama ka ruwaito daga gare ni wa yaktafil maktub an yi arifa khadda kitabi shi wanda aka rubuta wasiƙa gare shi maktub ilai yana sa ya san zane ya san rubutun malam ga yadda malam ke rubutu na tabbatar da wannan haɗu ne na malam eh, wasu daga cikin malam ba'adun wa ba'adun sharaɗa shahidan wasu daga cikin malamai ya shakanta dole sai an samu shaida wanda ya nuna rubutun malami kare ya zama to kila rubutun sun yi kamar ya kamata na wani da ke kuma ka sani ba Umar mali ya kul haddasani akbarani sannan sai ya ce haddasani ya ban labari akbarani ya ce duk al'ayi amma sai an sa kitabatan wal mutliki na wakili wato masu sakin magana cewa haddasani ka raunana wannan abu masu ganin kawai za a cewa haddasa ni ba tare da ce kitabatan ba ka raunana wannan magana bai inganta ba na shidda ne ilam sanarwa ka sani wannan shi ne abinda na ruwaito daga wani wannan ita ce ruwayata ba tare da ya baka izini shi wannan ya bi wancan shi wannan ya yi damra da wancan shi ma daidai ne malamai sun inganta a jefar da wannan ainihin ilam din da na ce na sanar da kai ruwaya ta daga wani in dai ba a goma shi da izini ba ilala a ce kai ba za a ce da shi ba to shi zai ruwaito ko da shi mallam ya hana eh. na saba ruwaito hadisi daga malam ya yi dani amma zai ce kawai ruwaito wannan saboda ne zan ce mai zai shi kawai zaurare shi wanda na kawai sai dai malam ya gina ta ba da hadisi

akwai mudabbaj fa in tasharaka rawi wa marrawa an anhu fi idan mai ruwaya da wanda ya ruwaito da gare shi da mai ruwaya da wanda ya ruwaito da gare shi sun yi musharaka fi mai fi amrin min al-umur muta'alliqa ruwaya sun yi ittifaqi akan wani al'amari wanda daga cikin al'amuran da suke da alaka da ruwaya kamar sun yi ah, kamar sun yi musharaka wajen shekara walluki da kuma haduwa shekaran su daya an gane sannan kuma duk sun haɗu da da shi wancan wanda ya rubuta misali shi in sahabbai ne shekaran su daya kuma duk sun haɗu da annabi sun yi musharaka wajen shekara sun yi musharaka wajen haduwa dukkan sahabbai ne kuma sun haɗu da annabi wa akhudhu akhdhu al-mashayikh wato luki mai luki shine karban hadisi daga malamai dukkan su gaba ɗaya sun karba hadisi daga malami guda ɗaya kuma shekaran su daya wannan ulazi yuqalu lahu ruwayatul akran shine nau'in da ana kiran shi ruwayatul akran a gani ruwaya na tsara rakin juna li'annahu hina yakunu rawiyan akarini to zai zama to ya ruwaito daga ainihin tsaran shi wato da kai da shi kun yi karatu wajen malami daya sai kuma ka zo ka ruwaito hadisi daga gare shi misali ce malam abdul da albani sun yi shekarunsu daya an gani? shekarunsa ɗaya kuma sun yi karatu da malami ɗaya sai malam al-mumin kuma sai ya karɓo hadisi daga albani amma shi albani bai karɓo daga al-mumin ba kuma albani ya karɓo daga al-mumin al-mumin da ta'ala gare shi ba a gani duk da cewa kaga su tsararrakin juna ne sun yi ittifaki wajen mai wajen shekara da kuma haduwa amma kuma sai wani ya fa'idantu da wani akan hadisi wa rawa kullum minhuma to ai alqarina qarinai eh, idan kowanne daga cikin su ya ruwaito daga ɗaya kaman a ce Abu Huraira ya ruwaito daga Aisha ko Aisha ta ruwaito daga Abu Huraira dukan su ana kiran wannan mudabbaj wato dukan su shekarun su ɗaya sa'annan kuma sun yi ittifaqi wajen me wajen wajen haduwa sun haɗu sun karatu wajen malami ɗaya to sai kuma suka fa'idatu da juna wannan ya yi karatu wajen wannan wancan ba ya karatu wajen wancan wa huwa akhas min al-awwal wannan ya fi zama akhas fiye da na farko tunda wannan dukan su gaba ɗaya sun fa'idantu da me sun fa'idantu da juna wa kullu mudabbadun aqran dukan mudabbaj aqran ne su walaita kullu aqran mudabbajin ba dukkan aqran ne mudabbaj ba ko tunda akwai aqran wanda wanda bangare ɗaya ne ya fa'idantu ɗaya bai fa'idantu ba ko bangare ɗaya ne ya fa'idanci ɗayan da yi ba kaga wannan in bangare ɗaya ne ya fa'idanci ya zama ya zama ruwayatul aqrar in kuma duk su biyu suka fa'idanci ya zama shine mudabbat duk su biyu suka fa'idanci وقد صنف الدار fi dalil al imam darul القطني yayi wallafa game da wannan kaga gani shi ma sai da aka wallafa littafi akan shi wa nafu abu sheikh al-asbuhani abu sheikh al-asbuhani ya wallafa littafi fil ladhi qablahu shine ruwayatul aqrar ya yi ruwaya kan shi wa izara wa shaykh an tilmizi idan malami ya ruwaito daga ɗalibinsa sadaqa anna kullu min ma yarwi an al-akhar wato ya gaskata cewa kowanne daga cikin su yana ya ruwaito daga ɗayan hali samma mutabbata shin za a kira shi mutabbash a gani da malami ne ya ruwaito daga ɗalibinsa akwai wani hadisi wanda ɗalibin ke da shi wanda malamin bai da shi sai ya karɓa wajen ɗalibin to tunda dai ba tsara da juna ba ne shin za a iya kiran wannan hadisi mu dabbajan tunda ɗalibin ya ƙaru da mallam amma mallam ma ya ƙaru da shi yanzu dabbajan ne tunda ba shekaru shekaru ba ɗaya ba ne ba wajen malami ɗaya suka karatu ba shi na ce a cikin wannan akwai bincike wa zuwahir la'a zuwahir shi ne la'a لأنه من رواية الأكابر عن الأصوات دومينا daga cikin ruwayan manya daga ƙanana misali kamar imamu na Malik akwai sanda aka tambaye shi game da tsatsefa hannuwa a cikin alwala sai ce la a arifu laisa min amalin nas ban san shi obe daga cikin aikin malamai can sai ɗaya daga cikin ɗalibansa ana ganin ibn wahab ibn wahab sai zo bayan ɗalibai sun watsi ya ce malam na ji ka ce an tambaye kai tsaye eh, ba ya ka ce wai baka san shi ba shi ne sai ce ban san shi ba gaskiya sai ce to ga hadisi an fulan an fulan an fulan an fulan yace eh wannan hadisi haza hadisin hasan eh yace gaskiya wannan hadisi hasan ne shi nagode nagode Allah ya saka da kai yace sai na ji malik bayan wani lokaci kuma an tambayi sai gashi yana bada yana bada hadisi cewa ya halatta a tsitsi da yatsu an gane wannan ko sanan wajen kaga ibn wahab dalibin malik ne ba tsaransa bane ba su yi karatu wajen malami ɗaya ba amma gashi ko me gashi malik ya fa'idantu da shi an gane kasancewan ɗalibi ya yi wa malami gyara baya nuna cewa ɗalibin ya fi malami ilimi da wasu ɗaliban suna cewa ai ina mai gyara ai ni da malam kawai ina zuwa wajen malam ne kawai saboda dan muraja eh, malam so nawa zai kuskure in nuna mai a nan wajen jin kawo mai kuma ya kasu kuskure zai misalin ka misalin mutum ne wanda kuna cikin aji tare da wani ana yin darussa guda talatin darissa talatin din malamin na cin darissan gaba daya kai kuma sai ka zo sai ka zo ka wuce malami a darasi guda daya a cikin talatin din duk sauran malami ya wuce ka ina kana cewa ka malam ilimi ai da aka yi da aka yi ainihin sarfuran nan malam ya ci tamanin kai ka ci ɗari a ganin lafin malam ko amma sauran darissa fa sauran darissa ɗari malam ya ci ɗari ɗari tamanin casa'in kai kuma ka ci ishirin goma waye waye da sauran zurfin ilimin da malam ke da shi kan funun da yawa ba ka shi kuma kowane mutum ajizi ne dama duk ilimin shi sai ya dan ci gyaran shi akan abubuwa a gani wannan cin gyaran da kai baya hukunta cewa kai kana da wani ilimi wanda kai fice wanda zaka ringa alfahari da shi an gani wannan ko to da ana samun wannan na'am na'am wa tadbidu ma'khuzun min dibadatil wajhi shi tasbih an ciro shi daga kumatun fuska kumatu guda biyu wa yaqtadi an kuna zalika mustawiyan min janibai ta kumatu girman su daya da nan da nan girman su daya to shi za a kira hadisin mudabbar wato su tsara da juna ne shekarun su daya sun karatu jin malami kuma sun fa'idatu da juna kan kan kan a gane wannan malamin wannan ne wannan malamin wannan ne kuma duka su ɗalibai ne wajen malami daya gaba sauransu an ciro shi daga kumatu na fuska to wannan yana hukunta ya zama ya daidaita ta bangare biyu ya kare ya zama wannan ya ba ya fa'idantu da wannan wancan bai fa'idan shi ba eh. na'am alaikum salam duk da sun cika sun yi karatu wurin malami daya kuma sun haɗu amma an samu bambancin shekaru ya cika sharuɗan mu dabbaci eh in dai shekarun ba yawa tazaran mutabbaci da amma tazaran na da yawa ba a sashi daga ciki wasu na magana ma shekarun yana da alaƙa da kuma a ce sahabi sahabi ko da wani yafi yawan shekaru da hmm. koniya ita ai yana da zaka ga sufi ko malamin shi na allo ya san darajar shi sufi ko malamin shi na allo yana da wuya kaji ya faɗa wata magana ta suka gare shi amma ka ga ga irin wannan nan soke soken mutanen kare ne wanda yake da awon ya san sunna ne ya zan tun da kaga ya haka bai san sunnan ba duk malamin da ya karanta da kai ya wuce wasa a wajenka in ka fa'idantu da shi ya cancanci mutuntawa amma kana wasu manzanni kana wasu kushe-kushe kuma kana gaya wa mutane kana aibanta shi to kai ma yadda kai fa wannan ɗalibin da ka gaya ma kai ma ka tarbiyyantar da shi kai ma ya mani sai Allah ya jarabe ka yi ga wasu kurakurai da yawa kuma ta gaya wa mutane ki ai malam wani na da rauni a bangare kaza malam wani ai ni gaskiya kawai ina manaji da shi ne yana faɗa ruwa sai ce manaji yake kuma shi sai yana nuna cewa shi yanzu ya kai wani mataki in ka ga mutum na cewa ya kai to bai kai ba gaskiya wallahi wanda ya kai ba zai ma iya magana ba in ka ga mutum ya ce ya kai to ya koshi ne irin koshi na imamu suyudi imamu suyudi ya koshi ya koshi ya koshi har ya batsi imamu suyudi ke cewa ni alhamdulillah duk wani fanni na ilimi alhamdulillah ni mushtahidi ne a fannin wannan na faɗa ba dan alfahari ba na faɗa saboda tahaddusun bi ni ni'matillah yace ilimin da nake da rauni kawai shine ilimin hisabi duk sanda nake neman wannan ilimi sai in kasance kamar ina hawa kan dutse kusan wahala kan wahala wahala kan wahala haka ya hakura ya ba ilimin an gano wannan to amma kai kana dan ɗalibi haka har ka sa ma kanka ka sani wannan ya nuna kana da jahilci sosai in ka san ilimi wallahi ba za ka yi dawon shi ba duk wanda ya san ilimi ba ce ni malami bane zai rinka jin tsoron ya jingina ma kanshi wannan fanni amma kaje mutum na ni ba na sani ba wannan gaskiya ya shiga cikin wani irin rashin lafiya wanda babu irin shi kuma shedan ya mishi hudu ba ana samun wannan sosai daga cikin mutanen mu gaskiya A gani ɗalibi ya kamata ya zama a san shi da tawazu a san shi da tsoron Allah a san shi kuma da girma na gaba da shi A gani da shi ne ake samun nasara in babu wannan girmawan A gani an ce ma wasala man wasala illa bil hurma duk wanda ya sadu kaga ya cimma burin shi saboda ya san darajar na gaba ne kuma duk wanda ya yanke bai cimma buri ba saboda rashin sanin darajar na gaba wannan zina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ghfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman an gani wannan wani jayayya ne aka tsakanin dalibi da wani malami ba da jayayya ake yi shine shi wannan dalibin ke cewa shi ai ya karanta da wani cikin karanta da ni kace abin da karanta ne ka dauki kayan ka shi ni na san wallahi malam kai ma na sha cin gyaran ka shi dalibin da ake cewa an karanta ya sha cin gyaran mallam alaikum salam sai ya lalata ya mutu in ka ga wannan ya faru to karatu ya mutu mut dalibin nan duk ƙoƙarin da zai yi wallahi ba zai koyi ko ina ba ko ina ya gama karatun shi wallahi sai ya yi sama sai kasa an gare ai tajriba muna da misalai da yawa na irin wannan abun sai wai wai ba jayayya suke da malami yana faɗa yana faɗa yana faɗa yana faɗa to malam kai ma ai ni ma zan yi cewa na karanta daga cikin na taɓa cin gyaran ka <laughs> na to ai shine to ahli sunna ne zai gama karatu a wajen ka sai ya dinga koyewa kuma mai dawa suna, waye malamin ka sai To ba ina ganin ka ina dan kai ziyara wani lokaci na azkara a gefe ni ban a shekara tun suke ba shi bai son kwata-kwata ya jingina kan shi kai malamin shi ne ku ba masu wannan lalacewa sai mu malamin ya littafi zai faɗi wuraren da ya karatu malam wani ya karanta da malam wani ya to shi yana jin kunya amma ce yana da malami shi matsayin shi yanzu ya wuce a ce malam wani ne malamin shi duk irin wannan ciwon in dai kana da shi to kasancewa ka mutu ma a fage na ilimi eh to boko mara ya fara islamiyya ma daraja wallahi mutum zaga yana ai pro ma da dina ne zaga yana nuna ma aiki. ai wanda ya karanta da ai told me why why I was in primary school boko suna respect malamin su wallahi malam ni ba taba ganin dan boko da ya koye malamin shi ba da alfahari da su ne yana ai wani a wasu in primary school was the one that mathematics I could not forget a very good teacher wallahi alfahari eh a lokacin ma ya bi shi zai da ai wannan mista kaza ai wani shi shi ba da kaza inda ake yi su ne masu da'awar sunna kai ba masu da masu da'awar salafiya ba su ne suke da wannan rashin lafiya mai tsanani akan wannan ma dan boko wanda ma bai da addini baya boye malamansa sufi baya boye malamansa dan shi'a baya boye malamansa dan alaka to shi maka zalimi an gane sai mu na'am بيكوني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Nau'i biyu ne. Makaruna وهي ijaza. akwai munawala makaruna bil ijaza munawala shine ka miƙa wa mutum littafi ka miƙa mai littafi kawai ya abin da ka miƙa mai littafi ya amsa Shi ne munawala littafin hadisi da kake bayar shi ka miƙa mai an gani to shi munawala a alamin alwani eh ala anwa'ul ijaza mutlaqan mutane ba sanar wajen ba kasa ne ba a ba su da shi ne a yi kafin da ake yi na shi munawala wato na ne a'ala anwa'ul ijaza akwai munawala makaruna bir ijaza hmm. akwai munawala wanda an gwama shi da ijaza da na miƙa ma lissafi ta ce kaza sai ka amsa sai ta ce wannan shine ruwaya ta daga wani farwihi anni ka ruwaito kaga wannan cewa da ne ka na baka ijaza eh na'am eh, wa a'ala anwa'u al ijaza shi wannan shine mafi nau'in mafi daukakan nau'i nau'i na ijaza saki ba kaidi wa min suwariha an yadfa ash-shaykh ila talib daga cikin suran shine malami ya mika zuwa ga dalibi littafin sa wai kullu ya ce masa masalan hadhihi riwayati an fulan wannan shine riwayata daga wani farwihi anni hmm. ta kaga cewa da farwihi anni ya baka ijaza eh summa yutihi ma'ahu tamlikan hmm. sannan sai wanzar da shi tare da shi ya mallaka mai a hannu au i'aratan ko ya bashi aron shi to na baka aron shi liyan yansaka huda ya zai kofi zai ya kwafa ko ya ce gashi na baka littafin a hannu je ka kwafa kaga wannan ya amince ma kenan to hmm. wannan ah, wannan kenan munawala makaruna bil ijaza mujarrada an al ijaza akwai munawala mujarrada an al ijaza wa suratuha wa suratuha an yadfa al shaykh li talib qalilan hmm. malami ya miƙa wa ɗalibi yana cewa wannan shine abin da na ji amma bai ce mai ba bai ce faru wuli anni ba hmm. sai ce maka gashi wannan shine abin da na ji wajen malamai fa ammal munawala al maqruna bil ijaza amma shi munawala wanda yake an gwama shi da ijaza fa yuzu riwaya biha yana halatta ar riwaya biha ruwaito hadisi da ita wal mujarrada an ijaza shi kuma wanda ya wofinta daga ijaza al asah baya halatta a yi ruwaya da ita ga zance ingantacce a gane wanda ba ya baka bice ka ruwaito ba baya halatta a yi ruwaya da ita alazance ingantacce lafuzza na ada'i na bada hadisi an yakuna nawalani wa ajazali yace na wala ni wa ajazali ya ya ban littafin ya mun munawala kuma ya bani ijaza ya ban approval au wala ni kuma ya bani munawala wa yajuzu haddathana munawalatan ya halaka kace haddathana munawalatan ya bani ta hanyar bi likawa akhbarana munawalatan akhbarana munawalatan wa ijazatan wa ijazatan an ga baya halaka kawai kace haddathana kawai shi. shi munawala duk suka ce na munawalatan wa ijazatan ko akbarana wa nahu su yake siyagil sama da misalin wannan daga cikin siga na sama'i al-muqayyada wanda yake siga wanda yake kayyadaji wasahihu an al-munawalata magaruna bil ijaza duna sama fil fil quwa zancen da yafi inganci munawala wanda ya gwamu da ijaza bai kai sama ba wanne ne sama a mai sama'i a ilmin hadisi kai tsaye kamar yadda inda na zauna haka sai ina bada hadisi ɗalibai na ci manzo Allah yakan zauna yana bada hadisi su suna cewa. ga su gashi suna ji wannan shine sama an gane nazara lahu imra'an sami'a maqalati haka ma sami sami'a annabi ya tara sahabbai haddatu waza yana ba su hadisi yana ba su gaba ya ce walibalik shahid min kuma gaib har wannan sama kenan duk wanda ya halarci wannan yaji kuma ne to shi wannan sama din shine a'ala asalin hadisi ana yin shi ta hanyar sama to aka ce shi wannan yafi munawala sahihi munawala magana bil ijaza bai kai sama'i wajen ƙarfi ba wa aidan duna al-ard ko bai kai ard ba bai ard shine al-qira'a ala shaykh malam wannan hadisi ne na ji daga shi qira'a shi ka karanta hadisi ka hada shi hadisi malam barin karanta ka ji daidai ne irin yadda ake bada hadda na'am ila wani ma ba wajen ka ya ji ba sai malam ga wani hadisi ban karanta ya ji daidai ne sai malam ya ji ce kai daidai Wani shi ne kira a arab kenan to da arab da sama wanda ya fi karfi a wajen imam malik an samu ruwaya ya ce kira a tafi saboda sai da na haddace hadisin da kyau sannan na zo wajen malami na karanta malami ya ce daidai ne shin wannan zan iya jin hadisi a wajen malami ba haddace shi da kyau ba sai malik na ganin kamar cewa kira'a ya fi amma aka ce a'a sama'adin nan shi ya fi saboda shi ne asalin abin da annabi ke bada hadisi da shi yana bayarwa ana sauraro da sauransu an gane wannan ku amma an ka duba ga bisa kira ana da karfi sosai akwai wani sahabi wanda kafin ya musulunta annabi ya tura 'yan sako su yi wa'azi a can wajen sai ya ji sako daga wajen wani sai ya haddace abin da annabi a wannan ya faɗa cewa annabi ya ce sai ya zo har garin da annabi ya ce yace ya rasulullah inni sa'iluka shay'an fa ushaddidu laka fil mas'ala shi zan tambaye ka wani ba ma zan tsananta ma kai hakuri yake ba kaure yake ba kuma yi tambaya ya rasulullah Allahu an salaka ya ila nas to shi ne mai tsananin da gaske Allah ne ya aiko ka zuwa wajen mutane sai ce eh Allah ne ya aiko ni man za Allah ne kaza kaza to ina roƙonka da Allah ina gama ka gaya mun gaskiya shin ya aiko ka ne ka rusa bautan gumaka ya ce Allah ya aiko ni rusa bautan gumaka ni kaza ni kaza haka ya gama ma annabi tambayoyi yana gamawa sai ki to ashhadu an la ilaha illallah shahadu muhammadur rasulullah kaga wannan shine nau'i na kira'a a wajen wa'ancan yanzu sai zai karanta ma annabi sai annabi ce daidai ne yana daga cikin wuraren da malaman hadisi suka yi iskin baɗin kira'a kana iya jin wani ɗalibi ya gaya maka wani abu ka haddace sai ka je wajen tushe ka karanta ya ci Hmm? na'am assalamu alaikum da da sama'i da ijaza da munawala muna iya alakanta su da kayatakan da muke a yanzu da wurin dauka da kuma wanda aka riga aka sajjala su wurin yada su ga ga kaga wanda yake daga wajen malam kai tsaye shi ne sama shi kuma wanda aka sajjala za mu ɗauke shi kaman za mu ɗauke shi kaman wannan ne a sunan shi kitaba ya yi kama da kitaba shi kaset daga an rubuta ne ya ɗauki rubutu kuma ya tabbatar da muryar malam ne wannan ya yi kama da shi misali an gani shi ijaza shi ne malam ce na baka izini ka ruwaito da gare ni kamar ɗalibi ce malam na zo yana ce na baka izini da abin da ka ji ka ruwaito an ba shi ijaza an gani kamar yanzu ijaza ya zama abin alfahari ga mutane har suna wulakanta wanda ba shi da shi shi yasa idan mutum ya je karatu karshen waje zai yi ta yawo wajen malamai ne wai yana neman ijaza ce na samu ijaza kan kan kira saba na samu kan kira'a na kaza na samu kan hadisi kaza ko bai san koyar ba in yana bada tarihi yana wani fankama yana tutuyawa alhamdulillah Allah ta'ala ya mun baiwa da na je Misra ko Saudiya na gamu da Sheikh Wani ah, sai Sheikh Wani sai ya bani ijaza kan kira'atu saba Yanzu ya karanta da kira'atu saba da ka'ida da iya ba amma ya cika mutane da suka duka ta Kaduna na shaida yana da ijaza ya zo ne saboda yana so ya nuna wa mutane ya fi su ai wannan ijaza sun ba su da tasiri in baka da ilimi ka rike certificate you can't defend your certificate certificate din ka ce tana da degree amma ba za ka iya karanta da abin da degree ya kumsa ba malami ya baka ijaza kan hadisi baka san hadisi ba ka iya wannan shine abin shi yasa su bin ba ba su cika ba da ijaza ba yana da wuya je wani ya ce bin ba ya ba shi sai kai ba karamin kokari za ka yi su baka ba sun dauki abin da mi sai sun gamsu ka iya zan su baka saboda yanzu abin ya zama abu ne na shirme a gane ɗalibi sai je da sauri ya je ya nemo ijaza ko bai karatu wajen malam ba Da akwai wani ijaza da ake cewa duk wanda ya halarci karatun nan na bashi ijaza to kaga me karanta wani ya halarci karatun bai gane kuma ba bashi ijaza akwai sakaci ne sakaci ne kawai ibn hazm ibn hazm ya da ramma irin wannan nau'i na ijaza din ɗaliban ke nema musamman yan najeriya in ya dawo zai fara gaya maka za ka ɗauka wani ijaza wani kayan gabas ba wani karatu ya yi ba amma ya tattaro su yana ta zana da su to abin da gashi nan ko ba wani kudi ake ba zuwa ba kawai dai wani abu ne wanda yake gashi ba shi shi ne kaza to me zai da za ka yi da ijazar da ka gaskiya tabbas sai ya sace bayan certificate kuma sannan ga malamai sun bani shaida na iya so ka gani kai matsala amma irin su bin ba in ka ga ya samu ijaza sun tabbata sun yadda da kai ne irin su usaimin yana da wuya ka wani ya ce usaimin daga malaman sun ji karatu ga mutane jiwa sun je madina muku zuwa ya suke fasar ijaza mutane nawa suke alfahari da ijaza su bin ba da su usaimin zuwa yi ko albani ma in ka ce kai ɗalibin albani kawo ijazar shi yana da wuya saboda sun san mutane suna wasa da abin ne shi sa a wannan zamani na ƙarshe malamai na sunna sosai ba cika damuwa da wannan ijazar ba saboda sun san wani na zuwa ne ya laɓe da kai cewa ya karatu wajen ka kuma ya zo ya sanna nan gaba an gani na'am kike na ko to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ba shi karatu ya ya gangaro an gangara an fara karatu an fara jin daɗin karatu sai kuma muka ji wani sako jiya cewa karatuttukan da ake yi a masallaci da kuma karatuttukan islamiyya wato a dakatar da shi an gane jiya aka jiya aka kawo min sanarwar jiya da yamma na ji labari cewa an ce kuma karatu a dakatar insha Allah za a sanar da lokacin da za a koma wannan yana daga cikin jarabawa wanda ya kamata mu yi hakuri da shi har Allah ta'ala ya kawo lokacin da zai kuranye mana don ba ku taɓa fuskantar wannan barazana irin wannan ba da irin wannan tashin hankali sana'anka ta dakata hanyar samun kuɗinka ya tsaya cik eh, musamman masu karantarwa a makarantun private masu karantarwa a islamiyya suna cikin wani irin hali na kunci wanda ba su taɓa shiga cikin irin shi ba an gano wani kudu wanda yake yana islamiyya yana karantarwa irin hannu biyu hannu uku bai da wani aiki sai karantarwa yanzu ya shiga cikin wani hali wanda yake dan samun rufin asiri shine wanda dama yana karantarwa sai haɗa da kasuwanci to kasuwancin zai rufa mai asiri an gano wani ku to kaga kuma ga wannan sanin ga karatu ɗalibi ya zauna wajen wata shida ya baya karatu Ko komai bayan tun da ake da wata lokacin zuwa yau ba karatu ga wannan jarabawa ne wannan shine in Allah ya jarraba musulmi da irin wannan abu ya yi haƙuri za mu yi haƙuri za mu yi biyayya ga wannan al'amari za mu tafi har lokacin da za a sanar cewa za a dawo insha Allah nan Kaduna ne nan nan aka sanar nan Kaduna ne nan Kaduna aka asali sun ce ne a yi sallah to wajen a yi sallah nan mu mun yi tambaya kafin in fara karatu to akwai wani wanda yake da alaka da wajen shi gwamnati sosai to kuma na talibi da yana zuwa nan kamar wancan baban shi shi ne muka kira ɗalib da Allah muna so abin shiga mana sallah aka ce a yanzu za mu iya ɗaukar za mu yi zuwa mu dinga karatun masallaci shi sai je tambaye shi kuma sai tambaye shi gwamna da za ka ce eh za a iya yi masallacin juma amma shi wannan bawan Allah yana ce bai eh, ba mu ala kamar ta dawo kuma da aka sanar da wancan zai mu ƙara kuma tambaya din ya ƙara tambayan wancan zai ce eh, gaskiya matsaloli suka zo da wasu abubuwa wasu abubuwa da suka sa aka dakatar so haka yanzu an dakatar da ya tafi shirye da da wannan abin zuwa wani lokaci amma dai babban abu dai akwai wani abu a gabanmu wanda in muka yi sakaci a gare shi za mu samu matsala wannan abin da muka saba shiryawa duk shekara shine tafsirin da ake yi nan in muka yi wasa a haka a haka sai mu gan mu, a ramadan a gane to dole ne mu san wani shiri ya kamata mu a cikin wannan hali na lockdown a haka din yanda ake yadda a haka ɗin kake neman kake zuwa kake ciyar da iyalanka ko a haka ɗin kake zuwa ka sa mashin ɗinka mai a haka kake zuwa ka sai ainihin ka sai waya mai tsada kuma kullum kana da data sannan kuma kullum za ga wani lokaci kana waya da wani sai kayi wajen minti goma da shi yana ta magana to haka a haka gaba da ake squeezing rayuwar da daɗi babu daɗi amma ba abin da aka fasa ko to haka ya kamata kuma duk abin da ya shafi da'awun shi ma haka za mu yi hakuri mu dan ci gaba da dafawa har Allah ya kawo masu dafawa ka ko da Allah ya kawo mai dafawa ai kana son lada ka ba da gudunmawanka a wannan fannin fannin kai ma ka ce a cikin tafsirin da ake nuna da karance-karance kai ma ga gudunmawanka kai ma ga gudunmawan da ka bayar lokacin da ake kai ma dan 200 kana shiga 500 ɗin kana shiga 1000 kana shiga kai ma kana ba da abu gwargwadon ƙarfinka har Allah ya sanya abin ya yi abin alfaharin kare a wajen Allah shi ne muke magana kai cewa ya kamata yadda za mu tafi kan kama zo mu saki abin a haka yan uwa da suka saba gudanar da taimako din nan na tafsiri wanda ake sa suna yanzu to su din nan ya kamata wannan wannan lokacin su ma abin da suka saba yi a daɗin nan na taimako a ci gaba da yi yanzu kowa ya ba limfi limfi zo sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ataahu Allah kowa ya ciyar daga abin da Allah ya bashi daidai gurguru wannan shine kiran da muke yi kuma musan dabarar da za a yi ba ce da a bada namba account ga dalibai wanda yake da kyakkyawan manufa yana so ya taimaka ma wannan abu sai a ringa turawa cikin account din kowa ga sunan shi ga kuma abin da ya bayar to wannan zai zai bada wasu sosai wajen tafiyar da abun kun ga wancan wancan ramadan din an yi tasirin amma a gida aka yi ba mu sani ba wannan karar za a yi ko kuma shi ba a gidan za a yi to shi ne na'am wa alaikum salam bai da kawo eh na'am in ba shi da account bai zai iya ba sai ya ba ya ba akwai abin akwai akwai akwai POS amma POS da ba ku yake biya ba eh wani da akawun da banki ai akwai mutanen da aka ayyana a basu in bai da akawun akwai mutum zai tura pos bai da akawun zai tura a za a kai mana